الله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامن وقولا عندما قد فيها duk da ba mu fara karatun da wuri ba amma dai muna tsarin Allah da za mu fara sa ko kuwa سيدهم في كل في كل في كل أمر جملة العشاق شاكو سيد في كل أمر جملة العشاق شاك ناعل المأكوم والمظلوم للطاعات شاك سائر في السيف بالنقمات في الكفار سيد في كل خصم صالة الآفاق فاك أيد في الدين بلواه إلى القصاص فاك ما تنقص كان لا تجيكم المسلم sayyidun annabi shugaba ne sallallahu alaihi wasallam fi kulle amrin a cikin kowane irin al'amari jumlatul ushaqi taron masu bege sha duka suna bege zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'ilul annabi mai bayar da kyauta ne kyautar kuma ta dabbobi wacce ake dora kaya raƙumi ko doki semen to duk wata dabba da ake ɗora makawa ita ce ainihin wato al-ma'aku to shi annabi na ilil ma'akumani mai ba da kyautar dabbobi ne wanda ake ɗora masa ainihin wato kaya babbar dabba da ake ɗora masa kaya wal maksuma da kuma abin da ake buga masa shi shine kuɗi sannan ta annabi ya yi tsananin birge ila ta'ati ko litta'ati zuwa ga aikin da'a sa'imun annabi mai yawan azumi ne fisaita a cikin zafi sannan ha annabi ya saukar da bin nikimati da azabobinsa fil kuffari a cikin kafirai ana fahimta wa haka bihin ma bihi sayyidun annabi shugaba ne fi kulli kadbin a cikin kowane irin al'amari babba sannan fara annabi ya fifici sadatal afaki shugabannin wato safannin sai fasa annabi ya fifici sadatal afaki wannan shi ka sai ko rage ta zaki ta iwon nan fasa annabi ya fifici sadatal afaki wato shugabannin sasannin duniya wani wanda bai san kai bane saba to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sayyidin shi shugaba ne fi kullu hatbin a cikin kowane irin al'amari babba sannan faƙa annabi ya fifici sadat al'afaƙi shugabannin sasanni na duniya sannan ayyidun annabi mai ƙarfi ne mun ce kalmar ai idan aka kawo ta babu idafa ko babu tasniya a qur'ani to tana da fin karfi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum sagirun lokacin ku kuna da karfi su kuma suna kaskantattu wasama'a manina ha bi aidi wa inna da musu Allah ta sama mu ne maka gina ta da ƙarfi ana fahimta to shi yasa Allah sai ya sha faɗa cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus mu ne muka karfafa shi da ruhul qudus da haka annabi ayyidun mai karfi ne shi fi dini a cikin addini sannan saqa annabi ya koro balwa musibinsa ila al-fusaq zuwa ga fasikai an gane kanka kan karatun kuwa fakirun fi dastihi al min jill al-anam فأسلم بالحق في الظلمات والخصومات تام ضاقت الدنيا بجيش منه صوب الكفار نام فخر دين الله من جدواه في الأنعام أم وهو من جنس المعاني كثرة الانكرام رام فاكر النبي من الفحرين في دسته أو دندمنسا sannan almuktaru shine kuma zaɓaɓɓe min jillul anami daga dukkan talakan duniya fasilin annabi mai rarrabewa ne an fahimta yi bilhaƙi da gaskiya sannan ta annabi kuma mai cikawa ne an fahimta yi ko fasilin annabi mai rarrabewa ne ta sannan kuma mai cikawa ne an fahimta yi bilhaƙi da gaskiya fi bulmati a cikin ainihin wato zalunce-zalunce wal kusumati da kuma ainihin wato kusumomi an gane ɗan karatun kuwa? eh an gane kuwa? me yasa baka gane fasilin annabi mai rarrabewa ne sannan ta yana cikawa bil haƙƙi da gaskiya fi zulmati a wajen zalunce zalunce idan wani ya zalunci wani to zai rarrabe idan ya rarrabe kuma zai cika wajen rarba al'amara sannan bil haƙƙi da gaskiya yake ne fi zulmati a wajen zalunce zalunce wal khusumati da kuma kusumomi kalarai an fahimta ai daqatid duniya duniya ta yi kunci wa daqat alaihim al-ardu bima rahabat bijayshin da rindina wanda ram annabi ya nemi saubal kuffari wato bangarorin kafare minhu da wannan rindunar tasa fakar shi annabi shine alfahari na fakar dinin lahi ne alfahari na addinin Allah wanda manja da wanda kyautar annabi am ta game fil an'ami a cikin talake ko fil an'ami a cikin ni'imomi ana ganewa wa huwa wa huwa shi annabi min jinsin ma'ari daga dukkan wani jinsin aiki na ɗaukaka ram annabi ya nemi kasaratul ikrami yawaita ainihin wato karamci ana gani wa? eh an gani kuwa eh najlu aba ikrami samiina lil huda sabiina wa'ibina amiina lin nida ina shi qami'ina babishina na lil huda nasru gayatil نصر راية الهدى صداء راية النداء آجل الهندي الآن أرهب الشام شام نجل شيئا النبي الثاني نآباء الكرام kiramin ما masu في domin أن النبي إبراهيم da annabi musa sannan su wa'annan iyayen nasa sami na masu saurari ne su lilhuda zuwa ga shirya sannan sabi'ina masu haƙuri ne kuma wa'izina masu wa'azi ne su amilina masu umarni ne linnada da kyauta ƙami'ina sannan waɗannan iyayen na annabi masu mangarewa ne an san mangarewa ne sannan babu shi shina masu damuka ne yau mana batushin baɗashatar sannan zajirina masu tsawatarwa ne an fahimta yi wata hadidan watan filan wa zajarar ko sannan zabiri na masu tsoratarwa ne su lil'ida ga makiya sannan waɗannan iyayen na annabi na nasaru rayatul guda wato taimako ne su na tutocin nan na shirya rayatun rayatul jam'i ne na raya su ba ku sannan su tsere ne na gayatun na da gayan nan wato kai makwarar kai nan na ainihin wato garwa an fahimta ai ajirin annaba ajili ne hindihu takobin annabi irin hindu an fahimta a yi al'ari wanda yake matsarinci an san ana sa takobi a cikin kujebu to idan aka zaro shi yanzu ya zama al'ari tsirara sake na ko to indihu takobin annabi irin hindu al'ari wanda yake matsarinci wanda aka zage shi daga cikin kubansa sham wannan takobin na manzan Allah ka tsaune shi alal bushani amma kan azalimai ana gani kan karatun kuwa مهلك الكفار في الأعراض من أعدائهم مفسدين الأرض والأنعام من أشرافهم مشربين الخلق والأتقان من أشرافهم مؤتم الأبناء في الحداء عن آبائهم مشوء إشفاق المجموع للأيتام تام مهلك الكفار shi annabi mai halakar da kafare ne fil a'raj a cikin farfajiyar yaki min a'da'ihim daga duk wanda yake ainihin wato makiyi ne na su wa'incin iyayen nashi su kafirai mufsidin al-ardh da masu suke bata kafai wal an'ama kuma su suke bata ni'imomi ko su suke bata talakai min asharabihim daga mashayarsu an san mashayi mai mashaya a'a ai kadi ke sa mashaya inda ake zuwa a sharuwa mashaya ai kasa akwai bambancin mashaya a bariki da mashaya a kauri mashaya a bariki duk inda ake shan kayan barasa nan ne mashaya amma mashaya a ƙauye idan kada an ce mashaya inda ake kai dabbobi da safe idan za su sha ruwa a tafi kiwo in sun dawo da yamma a kai su sha ruwa nan ake ce masa mashaya wannan mashaya ce Allah ya magana a Qur'ani cewa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasun da haka in ka zo ka ce mashaya kan kai shiru mutane ba zuwa ƙauye suke ba ka ce lokacin da annabi Musa ya gangara mashayar ruwan madiyana to ne ta ka alaga ta malam ya ka annabi Musa gidan jakuma ko kuwa mushribin alkhanqa su suke ainihin wato shayar da su alkhanqa ita ce ita wal adgana da kuma kiyayya an fahimta ai idan aka buga tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan musulmi suka yi nasara akan wanda ba musulmi sai ya zama tu yanzu mushribin alkhanqa sun shayar da kafirai ita wal adgana da kuma kiyayya min asharafihim daga manyansu duk lokacin da manya suka tura ƙanana yaki aka samu ƙananan aka bibbige su to yanzu gaba da kiyayya da suke da ita ta addini sai ta karu shine mushrikin halqa su suna ainihin wato shayar da ke ta wal da kuma kiyayya min asharafihim daga ainihin wato su manyan kafirai muqtimul abnadi annabi mai mai da yaya su zama marayu ne an aba'ihim daga barin iyayensu fil haija'i a cikin filin yaki ana ganewa amma mushrikun duk da haka fa annabi mai tausayi ne ba, wanda ishfaquhu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almaimuku abun so ne tausayinsa yana da tsananin so wanda ta tausayin annabi kuma ya fita lil aitami ga marayu an gane kuwa mushfiqun annabi mai tausayi ne ishfaquhu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mawmu'u abun so ne wanda tausayin annabi ta ya cika lil aitani ga marayu shi ne magana da hanyar da ba sake samun wanda ya ba ya ce duk wanda ya musu ya bar kuɗi na magadansa wanda ya mutu ana bin sa bashi ba wanda zai biya bashin ko ya bar ya'ya ba wanda bai rike ya'yan a kawo ya'yan za mu rike bashin a za mu biya sallallahu alaihi wasallam ana ganewa sara lil khairati wa habal liman qad mannahu sara mawtil lil ladhi qad hada amma sannahu sara fi ta'ati la yastawa min annahu sama lil ma'bud allazi la kinnahu laifin an kasa da adi mutuzimin samsawa musam sa annabi ya kasance fa lilkhairati ga aikin alheri wa sabab yawan kyauta ne mai yawan baiwa ne shi liman kalman na ga duk wanda ya nemi baiwar manzan Allah sa to annabi kuma ya kasance fa mautan mutuwa ne shi amma lillazi ga wannan da kada hada ya karkatu amma sanna'u akan abin da annabi ya sunnanta ayan fazazi ya ce maka akan afadan nada sayrin wa a'malin fasasa bi zaka kalka, lilan wa shiddatan an fahimta yi sara annabi ya kasance fi ta'atihi a cikin da'ar ubangidinsa, la yastawa ba a yin daidai da shi min annahu cewa ku shi annabin nan sama ya yi azumi an fahimta a yi lilma'abudi saboda abin bautarsa ko sama ya yi azumi allah yi ya bar abin jin daɗinsa abudi saboda abin bautarsa allah Lafin na sai ne ko da kada an ce ba shi annabin nan ya yi azumi to sai dai shi fa laisa bai kasance ba sam ya kare ana wa laisa bai kasance ba sama sam kenan ya kame an katil al'adi daga yatsar makiya bai kame ba bai kame ba mujzimus samsama takobin zakakau ana ya da aka as-samsam ne daga cikin asma'us sai mujzim kuma shine kakau irin da ya wuce ni na wuce din nan ana gane an fahimta yi ko ka ce sama annabi ya tsare allah za ta yi daga barin jin daɗin salilma abu ne saboda abin bautarsa allah ana gane da aka in ka ce sama ya tsare ya yi in ka ce sama ya yi azumi ya yi ko kuwa daimuhu kad kana fi mazlama idza alwara جهده في ملكه إجمال إثبات الصلاة وجهه وجه منير ذو ضياء إن يرى من دابه إرقام درقام الشراء باسل خمس إلى درب التلاوة مهام to ko da kada an ce takobin annabi fa bai kame shi ba ka dau daga yakar makiya to zai mu hukubar da annabi yake yi tsakana hakika ta kasance ne iman rama cikin duk wanda yake neman iza alwara ya cutar da talibai ba aka kawo annabi yake ɗaukar takobi ke mutane ba dai mu ƙobar annabi kad kana ya kasance ne fi rama cikin mutumin da yake neman iza alwara ya cutar da talibai juhuduhu shi ƙoƙarin annabi kullum shine fi mulki a cikin mulkinsa da e imani shine ya aiwatar da nujubatu zababbun raquma a sura masu tafiyar dare subhanallazi asarahu to as-sura wajhuhu fuskar annabi wajhu munirun fuska ne mai haske zubiya in kuma ma'abucin haskakawa in yara idan aka ga annabi kai manzan Allah fa ga gamin zaki yi shi ba wannan yana daga cikin asma'ul asar dai gamin shi annabi zaki min da abihi yana daga cikin ɗabi'ar annabi irgamu turmaza irgamu shara zakokin nan na rukuɗi, an gani kunga daigamu sannan dirgamu daigamun annabi zafi ne shi min da abihi daga cikin ɗabi'arsa shi shine irgamu dirgamu shara turmaza wato hancin nan ko turmar ainihin wato zakokin nan na ainihin wato rukuki shine daji mai kungurmin duk an gani an fahimta ai sannan ba su eh, eh jirgam eh, to jirgamu zakoki ba da ikamun zafi jirgam zafi ko an fahimta ai akwai yana da sunaye ina ganin za su kai guda ɗari akwai sunaye da dama da ake samun mutane sunan zaki abbas yana da eh? wale ko sunan zaki hafsa sunan zaki usama sunan zaki eh? allai suna nan suna da yawa shi abbas sun ce shi ne zakin da ko a cikin zakoki tsoron sa suke shi ne abbas eh? wanda bai dariya ko an gane to ba rigamun ne ku gyara eh bidda eh, gama min da abin irgamu irgamu shara shi annaba zaki ne daga cikin ɗabi'arsa turmaza zakokin nan na rukuɗi an fahimta a yi zakokin nan na daji basilin shi annabi sadauki ne wato ko ka ce basilin shi annaba sadauki ne sannan khamisu ko ka ce mai shafaffen ciki ko ka ce mai rindina guda 500 duka ni yayi ba muna da shekku usman al-khamis ba ko kuwa sannan ha annabi ya yi himma ila darbi tula zuwa ga dukan kwanya ko zuwa ga dukan wuya wal ham da kuma kwanya kafirai an gane kan karatun kuwa a ham ga kan karshe annabi ya yi himma ila zarbi tula zuwa ga dukan wuyayuwan kafirai walham kuma kwanyarsu ana ganewa sai ya ce mai ya kari maljudi fi imhali gaifin wal ihad ya sani al'asri fi ikhla'i in fil bilas ya wakilar al-kull fi ghaibatihi abdan bi'ad ya aliman inda al-allama dhul irshad shad zahirin taqwa fi dunya wal zuhad ya kasirar juri ya mai yawan kyauta waƙi nan sallallahu alaihi wasallam fi imhali gaisin a cikin farin nan na girgije iha da rashin ruwan sama ana ganewa idan girgije ba ta yi ruwa ba ko ana fari to la ya ba zai cutar ba don kyautar annabi ta bata girgija ya sami al'akari ya min saurin kamu fi ikhilafi shari'in a cikin marewar shari'a fil bilad a cikin garuruwa an gane an san a ai a ikhilaf akhlafa yukhlifu mukhlif maiwa fa khalafa min ba'dihim khalfun ko wallazi da alakum khala'ifal ardh yanzu nan gaba za a waye da ruwan masallacin nan ba shi bane ko wanda ya tafi wani ruwa wasu a cewa na tarihun wani wancan ya tafi wannan ya mai masa a baya yana daga cikin dakikancin shi'a duk wanda bai hau position ɗin wani baya shugabanci ba a sai masa khalifa sun zana mutum goma sha biyu sun ce masa khalifofi kuma ba su shugabancin ba a cikin mutum goma sha biyu nan da suka zana mutum biyu ne suka shugabancin daga ali bin abi talib sai hasan dan ali bin abi talib amma mutum goma sha biyun ba su ba kuma kalifofi an fahimta a yau fil da a cikin garuruwa ya wakila da kulle ya wakilin kowa da kowa tunda shi Allah ya aiko wai fi gaibatihi har a cikin fakuwarsa sanda yake nan shi ne wakilin kowa da kowa yanzu da annabi benin nan ya koma zuwa ga Allah shi ne wakilin kowa da kowa ko kuwa ardan a ƙasa bi'a ko ka ce a ƙasar adawa ma har yanzu annabi shine wakilin mutanen gurin ko ka ce fi a ardan a ƙasa hadin mai nisa an gani ya aliman ya mai ilimin da inda hu a gurin sani al'allam akwai ilimi mai tarin yawa zul irshadi ma'abucin shirarwa wanda sha ya ɗaukaka aina ma ta kunu mujrikum al-maut wa kun fi burodin? to sha annabi ya ɗaukaka, zahidu annabi mai tsoron Allah ne mai gudun duniya ne wanda ta kawa tsoron Allah annabi fi duniya a cikin wannan duniyar har ita ce take shiryarwa lizzuha daga duk wani wanda zai gudun duniya an fahimta yi laura abu farisun an adatul fursani na jarafin abdul a'adi daulatan fi kulli ba za ka fakar mu'mini na fa'idi na bi ilma'a laura ahu sahiba san atil kuta bi ta awar ahu rusun fi mawuzi ilin ha bi ha laura ahu da a ce zai ganshi shi waye shi farisi wato kwamandan sojoji daga kasar farisa da ake zai ga annabi kenan wato ban farsa wanda yake hawa doki daga kasar farisa to lawar abu farisin da a ce komanda gwardo sadauki daga kasar farisa zai ga annabi wallahi na da ya koma da ya juya al'adatul kursani akan al'adar nan ta jari ba sadauki ba ne shi to yana ganin annabi al'ada ma ta jarumi zai bace juya an fahimta yi da haka akan ce alfarisu soja alfarisu sadauki sannan alfaris mutumin da yake ainihin wato mutumin farisa ana ganewa jala annabi ya yi yawo fi ardil a'ali a cikin kasashen makiya jaulatan wani irin yawo fi kulli bayan a cikin kowace koba ta kafin ko kuwa to za zaka wannan fa shine fakhrul na alfaharin masu imani alfa'idina masu samun babbar rabo bil ma'ami da makoma kai laura abu sahib da a ce sahib ya ga annabu wani mutum ne sadauki dari ta shi ma da ya juya an sanatar kuttabi daga sana'an nan ta ainihin wato jarumai masu haɗarin gina al-kuttab ana ganewa ba masu rubutu ba dama ai an samu alkitabu daga alkatibatu alkatibatu kuma ita ce rindina saboda ana ɗibo mutane daga nan daga nan daga nan sai a haɗa da sai a tashi rindina shi yasa ake ce mata alkatibatu shi ma littafi ai wasu kwallaye ake ɗibo a haɗa shi sai zama alkitabu ko ko an fahimta yi au arahu rustum ko da a ce rustum zai bujuro wa annabi an fahimta yi shi ma wani sadauki ne to wallahi da ha da ya tsorata fi maudu'il irhabi a wajen da ake tsorata kuwa da zai ce zai bujuro annabi to shi ma ha da ya tsorata fi maudu'il irhabi a wajen da ake tsorata kuwa Ke sa azab bai suna amfani da wannan kalmar azamani ko al-irhabiyun wanda suke tsoratar da mutane ya qawli alwan ya zainab bina ya munqida ya kariman ya kashifal lawani dunya wal ada ya aziman zahal had aina min kulli qada ya nizamal mulk ya fakar al walaya ya man idza ja'ahu al mustanjid al mazlum bil injad jat ya ƙauyiyar mulki. ya wanda Allah ya ba shi ƙarfin mulki an fahimta yi. ya zaina duna ya wanda Allah ya sa shi ya zama kwalliya ga duniya ya munkida ya wanda ke tsamar da mutane daga halaka da izinin Allah ko kuwa ya karima ya mai karancin kashifin la'awari tuna mai yayin tsanance-tsanancen duniya da izinin Allah wal aza da kuma ainihin wato rashin lafiya da izinin Allah ko kuwa ya aziman ya mai girman da zaha-zaha ainihu wanda inansa ta riga ta nisanta min kullum kaza daga kowace irin kwantsa ko karanto da ku a cikin ishirina. a tubu siru an gasa basira sakal kaza ba za rasulullahi ahmad fauka da ina fata an fahimta ya nizamul mulki ya wanda Allah ya tsara mulkin sa ya fakar alwara ya alfaharin nan na talikai ya man iza ya wannan da ya man iza ya wannan da ko ya wannan da idan ya zo masa wane ne almustanjid wanda yake neman taimako almazlum wanda aka zalunce shi had annabi zai masa kyauta bil injadi da taimako an fahimta ai idan an zalunce ka kazo kana neman taimako a gurin annabi to sai annabi ya maka taimako da kyauta din tunda a yana daga cikin abin da na nan kadiri ta faɗa take ba eh? Shi ne na ce ja sai annabi ya maka kyauta bil in ja da taimako ana ganewa dan a cikin daliya ta dan nasiru ya kawo wa a afid a dan fi arasatiha wastanjid al gurr gama'im jiki. ka nemi taimako na fararen giragirai na ɗaliban manan ɗan nasiru a wajen karatu tun jadi sai a taimake ka ana ganewa ajabun man qad dama fi dinin nabiyil muqtafa amnuhu min shiddatid dunya wa ukhra qamika fa منه قدمنا لجز ذات ذل كاصطفى أصبحت منصورة Min دين المصطفى منه واستبدى irin من إلى الإلهاد هاد عجب لا دم من قد دام دوا ليدوم في دين النبي a cikin addinin annabi al-muktafa abin koyi to me jawabinsa amnuhu wallahi ya samu aminci min shiddatin duniya daga tsananin duniya an fahimta a yi wa ukura da kuma su ya samu aminci daga tsananin lahira wanda fa wannan tabbas ku ya ishi mutum kuwa minhu daga mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ne kadimna muka daɗe da izzin da samun wata irin buwaya ta ta zillin ƙarƙashin wata inuwa wacce ƙarfafa ta yaɗu an san yaɗuwa yi eh eh ƙarfafa ta yaɗu eh san Allah ba ya fi ya tafayyabu zilaluha ba an al wa shama'il sujjadi lillahi wa to duk wani abu idan an shuka kamar suka biwa da kankana da waye wanda kwanciya suke a ƙasa to yaɗo ake cewa don ana so a gane da hausa kano sai a ce ƙasdafa wanda ya faɗi ko kuwa inda dama mun ce muku hausa ta ku barazana yawa a cikin eh ɗan ne ko ki ana ga mutane ba sani ba garafuni ko rayatu dinil mustafa tutocin addinin annaban zabi asbahat waye gari mansuratan abin taimakawa minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wastarda ya halakar jihadin saboda jihadi man duk wanda hadi ya karkace an fahimta yi ilal ilhadi zuwa gabanin tafarkin Allah ai mun faɗa ko wata tsumaru fil lahudi bila firashin. bila firashi wa yakulu ba al-insuka bit turabi ba akwai ilhadi ba wa zalil ladina yulhiduna to alhada yulhidu ilhadan ilhadu ba shi wani karkace masa farkin Allah subhanahu wata'ala ko kuwa ba daga nan aka samu kabari lahadu ba eh eh wa man yulfihi bi ilhadin bi zulmi an fahimta ai an gane kuwa sha'anuhu i'ta'u man adnahu min yi amma mal ala fi buldan min ne da abuhu ihlaku man kana na fi a'da'ihi sha'anuhu isfadu man walahu min ala'ihi وابتدى شأنه في الأغلال والأصفاد فات sha'anin annabi sallallahu alaihi الله عليه وسلم bayan da kyauta. man adnahu ga duk wanda ya kusanto sa min nu'amahi daga cikin ni'imominsa amma ma annabi ya game al'ala an ni'imominsa fil buldan a cikin garuruwa min aqyalihi daga ɗan makoyansa eh ɗan makoyo makoyo ka wani ɗan ƙaramin ɗan a ne ba ba da wani iyayen ƙasa ne hakimai da daga sai da makamantar su ne min aka yari to a kuma ana cewa makoyo da hausa ana ganewa ba faɗan ƙaramin yana koyawa an fahimta a yi to yanzu an gane wannan hausa ita yi min a ƙayalihi daga iyayen sarakuna daga iyayen ƙasa kai su ne sarakuna da abubu ɗabi'ar annabi ihilafu halakar da man kada kana duk wanda ya kasance fi a ada'ihi daga cikin makiyansa sha'anuhu sha'anin annabi shine isfar bayar da ainihin wato kyauta an gane man wala ga duk wanda ya jibince sa min ni'amahi min ala'ihi daga cikin ni'imominsa dan ba mun ci allama amma mal ala'a ba ba shi bane wazkuru ala allahi Ta bi ayyi ala rabbikuma tukadiba waqta da shani makihin annabiya waye gari inna shani aka wala yajlimannakum min fil agladi a cikin ainihin wato kukumi an san kukumi ya yi eh? a haɗa wuyan mutum da hannunsa a ɗauri wal asfadi da kuma ainihin wato mararrika fa an fahimta wakta da shanihi maƙiyin annabi ya waye gari fa an ga ƙarshen ko yana mai ɗauruwa ko fa yana mai ɗauruwa fil aglali a cikin ainihin wato kukumi wal asfar da kuma mai ba san Allah ya faɗi cewa mai faɗa ba a tana wal asfar can da ya gama magana a suratu ibrahim يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وترى المجرمين fil مقرنين to الأسفار al الأسفار ku kalla da kyau ku ga ya fi sha'anuhu isfadu man walahu minni amatu kalma ce abba kan ɗauki ba da kyauta sannan kan ɗauki kuma a ɗaure ka gashi nan kuwa kana kallo wakta da shanihi fil aglali wal asfali fa a ne ɗaya daga cikin amfanin karatun logan kina yi ko kuwa al asfadu ba da kyauta al asfadu a ɗasaure ka an fahimta ne ينصر المظلوم والموتور يجلي ظلمه يولك الآثان والشجعان يبدي بأسه يهدم الأوثان والجبار يثني ملكه يجد الأقوال بالجئال حتى أنه لو رأت ما تدا من هول بيتي آد آد ينصر المظلوم النبي يكن تيمكي وند أكا ظالمتيشي والموتورة وند أكا قواتي مسوانا أبو وند يجلي النبي ينا ياي zulma ko zaluncin da aka yi masa an fahimta yi yuhulikul sa da annabi yana halakar da jarumai kamar sadau kamar zakuna duk wani jarumi da ake ganin sa sadauki ne shi kamar zafi to yuhulikul sa da annabi yana halakar da ainihin wato zakoki washe da'ana da kuma ainihin wato sadaukai yubdi annabi yana bayyanar da ba'asahu tsananin yakinsa yuhdimul awsana annabi yana halakar da yana rusa gumata ko wal jabbar da duk wani sarki dan kama kariya yusni annabi yana lankwasa mulka ko mulkin shi ana ganewa yurqidul da annabi yana tsoratar da manya-manyan kafarai a duniya masu girma kamar duwatsu can ba Allah ya faɗa wa tsauki na ne Allah ya faɗa tsauki a ƙur'ani eh? a lalubo mana ayar mana a wuri wurare a a tsawo dutse akwai inda Allah ya fada a tsawo a kana kullu tayyin ka tsawodin azim to yuridu al atwada annabi yana halakar da manya-manyan duwatsu me yake nufi da manya-manyan duwatsu kafirin da ya rika ya kai gurin kafirci ya kafu kamar yadda dutse ke kafuwa Shi shine yurdidul aqwala ba Allah ya faɗa a suratul ibrahim ba wa anzil an-nas yawma yatihim al-azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'u ar-rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal an sai da kuka yi rantsuwa kuna ganin duk duniya ba wanda ya sai kawar da ku saboda kafuwar da kuka وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لو رأت يرئد الأقوال الذي ينا سورة سد من يمن ينكافري كففو كمدوات بالإعادة نركون أذابا حتى أنه أثر تكيشي النبي سوى لطلنا نجار انتصف لو رأته an gani laura atku da ta gani sai a koma can ƙarshe a laura atku a da adawa sun ga annabi ko kuwa to ma'atadan da ba ta wuce gona da iri ba min haule zini da saboda tsoron kyacewa saboda tsoron narko na azaba ita kanta adawa da sun ci karo da annabi saboda jarantarsa to da ba ta wuce gona da iri ba كوكو انا غانيا من منه تشريف لدين المصطفى الوضاح منه تدمير للكفر الكافر الغشام قال منه إهلاك للأصنام على الطابوت صال منه فناء للأعادي طارق الأوجال جال ما لهم مصراءهم من شدة الأوجال جال منه دقكرا وراء النبني تشريف درجة يكي تبتا لدين المصطفى الدين النبن ذابي alwazdahi wanda yake fili an fahimta yi annahu alwazihu ad wanda ya daukuka minhu daga annabi ne tadbiru halakarwa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutasaffihan fa fasaqu wa faqa alayha alqawlu fa dammarnaha to minhu daga annabi ne tadmiru wa to halakarwa li kufril kafir ka an fahimta ya faɗi wanda kafarin da yake al-gushami az-zalimi minhu daga annabi ne ihlakun halakarwa ya tabbata li asnamin ga gumaka wanda sa'ad annabi yayi timbi ala tabuta akan tabuta me me timbi eh ha timbi dan ba ya faɗa a suratu suratul hajj ba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا سندك تشوى أينهم واتوه يكادون تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا سنقص في تنبي أكن وإن سكي كرن تعليم مي تنبي شيني زابرة لن تكيف رمك شيني تنبي ما وصل sa'an da haka annabi ya yi kimbi an gani alas taguta akan Min minhu daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama an fahimta ya tabbata fi nadil a'adi a cikin wajen zaman matsiya wata a tuna fi nadi kuma a nadi falle da umi nadiya ya kira in majalisa shi wanda yake zauna ta duk wani gurin zama da kafirai ke zama don yin ɓanna. to daga annabi fi nadil aadi a wajen zaman makiya an fahimta ne an gane jihar ya dinga ainihin wato yawo shine tsarikul aujali abuwa tsorace-tsorace an fahimta ne ko ka ce tsarikul aujali abuwa tsorace-tsorace jihar ya yi yawo minhu daga annabi fi a wajen zaman nan na qala inna minkum wajilun muna jin tsoron ku wajilat qulubuhum ku innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat wajilat qulubuhum alwajlu shine ainihin wato tsoro jam'in su shine al-awjal tsorace tsorace ana gane dari ku wasama'i ne wasari wa ma me muka fassara a tsari anan ba mai afkowa ba ba Allah ya ce wa ma a daraka matsariku ba ne sanar da kai abin da ake ce masa mai afkowa sai ce a annaji musaƙi duk inda Allah ya tambayi annabi a Qur'ani ya ce masa wa ma a daraka ma kaza to zai fassara masa amma in ya ce wa ma yudrika to ba zai fassara ba wa ma yudrika la alla sa'ata kunu qariba ba fassara ba ana gane to me yasa da Allah ya ce was sama'i wa tsari ina rantsuwa da sama mai afkuwa? sai ya ce wa ma a zara kamar tsarik sai ce annabi masafir taurari masu saboda abin da yake afkowa yana da yawa ita kanta hanya ana kiranta tsarikun ne saboda wanda yake afka mata yana da yawa inda kana buta kan ciki za ka ga kowa akan daidai yake ja shi yasa aka kira ta aka ce mata asariku saboda za ka ga kowa akan da haka in ba a fasara asariku din ba to abubuwa da yawa za iya shiga cikin shi yasa Allah ya ce annabi masafir shine asariku ana ganewa imam al-qayfi ya ce wa misliki hubula qad saraftu wa murdi'in fa ha an zi tama'imi mujiyar malahum me ya same su mustun sanda ra'ahum annabi ya tsoratar da su an fahimta yi malahum me ya same su mustun sanda ra'ahum annabi ya tsoratar da su jar sai ga shi ainihin wato suna ta yawo min shiddatul aujali saboda tsananin tsorace tsorace munjidin shi annabi mai girma ne kad na tabbas annabi ya kasance fi yawmil liqa a ranar haduwa da makiya wal wa'd da kuma idan annabi ya maka alƙawari sa annabi yana da tsarki kwa sabidin annabi mai yawan sujjada ne filelihin a cikin daren sa sannan kan tsara hakika annabi ya kasance ka ya riƙe ko waka sai a ɗauki wa ɗin sai a haɗa ta da waka waka annabi ya riƙe al'autsara buƙatu dama mun ce watsar buƙata ko to al'autsara jam'i ne nawa na watsar buƙatu sa'imin annabi mai yawan azumi ne fi yawmihi a cikin wunin safi saifa a cikin zafi an gane waka sannan annabi ya kame al'ada a makiya muqsitin annabi shi mai adalci ne an gane wanda adha annabi ya waye gari an bayyanta ayi wa minu daga wajen mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ne manharul insafi mashaya ma ta adalci sa ta karkata duk wani guri da za a ce nan mashaya ce ta adalci to an waye gari ta tsarkaka daga gurin annabi ƙanurin annabi mai rinjaye ne shi an gane wa? wanda amsa ya kasance an fahimta a yi ha annabi ya naƙasa an san naƙasa yanzu ya naƙasa alal'adai kan maɗiya. bil ijhabi ko ka ce da tsoratarwa ko bil ijhabi da kisa da haka annabi ƙabilin mai rinjaye ne amsa da ya kasance ha ya na ƙasar da alal a adai akan makiya bil ijhabi da tsoratar da su ko da ainihin wato kashe su makiya an gane بعد والإسلام فينا ثابت وهو قائم قد عدا الأعداء منه في صموت نائم قد سلمنا يومنا في لوم مرء لائم صاد والمصاد منه في انهطاط دائم إن أولياء العلم كالزعد إن سابسا صاد النبي يا شغبنشي والإسلام الحال المسلم فينا أتكم مثابت ينا متبتوا هو قائم شيكما النبي ينا من أيوة أكم وانا مسلم kad adal a adahu haƙiƙa wato makiya sun yi gaba minhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi fi su mutu suna cikin shirin nan na ainihin wato zargi wanda shirin ma huwa na imu shi ma bacci yake ana ganewa ana ganewa kuwa kada adal a ada'u makiya sun yi gaba minhu da annabi da suka yi gaba da shi sai gashi fi su mutu suna cikin shiru na zargi shirin nasu ma huwa na imun sai ka kaddara haka huwa shi shirin sai na imun sai ka shi ma kan shirin bacci yake salim na aqiqa mun ku bata yawman yawmana a wurin mu fi mar'in a cikin zargin wani mutum la'imu shi ma mutum mai yawan zargi shi ne shida sai ka kaddara huwa la'imu. idan ba haka ba ku sai dai mu ci sada wal islamu fina domin huwa qa'imun ko to sai dai ka ce huwa na'imun nan haka ma huwa na'imun sai ka kaddara huwa nan. idan ku ba haka ba sai dai mun ce a adal a ada'u fi sumutin na'imin sai ya zama to na'imin dan ya daidai da sumutin an gane qad salimna yawma na fi yawma mar'in la'imin an fahimta ai to tunda ko aka ce la'imu sai dai a kaddara huwa na'imun. sa da annabi yayi shugabanci wal husadu alhali masu yin hassada minhu daga shi wannan annabin fin hitsaɗin suna cikin saukar daraja da'iman kodin fin hitsaɗin suna cikin saukar daraja huwa shi kuma annabin nan da'iman yana cikin saukaka kodin shi ko kuwa a alfazari ya faɗi cewa a hafi da umut ina aisha ka an kadu fa ha huwa fi duniya wa fi dini sayyidu ko kuwa yace a hafi duhu ya fi wanda kake wa annaba hasada ka mutu da bakin ciki inna arshaka an karu rayuwarka tana cikin tashin hankali ko fa hagu wa fi duniya wa fi dini sajidu to sada annabi ya shugabanci duniya wal husadu masu tsananin hasada minhu daga wannan annabin fil hitaɗin sai ga su kullum suna cikin saukar daraja huwa shi kuma annabin da'imin ko da yana cikin ɗaukakar daraja da suna mai hansada da kuma wanda yake masa hasada a wanda zai faru shi zai ta kasa da kuma za ka ta yi sama shi sa ibn qayyim ya kawo hanyoyi guda goma da ake magancewa idan ka fahimci wannan mutumin akwai hasada tsakanin kai da shi an fahimta yi daga ciki don ka dinga azantar da shi tun da bakin cikin ci gaban kai duk sanda ka samu wani alheri sai ka dan gurgura ne wani kana sanawar da ce to ah, alhamdulillah shi ya ce me zan yi da shi shi ɗin ban eh? eh ko ya ji ka in eh, sai ka rufe ido in shi ba zai karawa zai karaba ta wajen masu shi ɗan shi sai ka fasa gidan a ta rigima ko kuwa in na uliyahu lalle shi daukakar annabi lahum ga su wa'annan mutanen masu masa hasana ka za'a za'i an gane an nisafi kamar ainihin wato iskar guguwa ne mai tsanani sa wacce ta tumfike su an gane kan karatun kuwa eh inna uliya daukakar da shi annabi ya samu lahum akan mutanen da ke masa hasada to sa daukakar ta tumfike su ka za'azabin nisafi kamar iskan guguwa mai tsanani yadda iskan guguwa in ci so ai ba ta barin komai ko to haka wannan abun bai kyale ki ba لم يزل يعطي أكيلا حاجرا من زاره لم يزل يهلك عدوا فاسدا قد جاره هكذا متقه يعطيهم أخياره لم يزل يعطي لآف ناره أو طاره آثر التقديم والتأخير في الإسعاف عاف لم يزل annabi bai gushe ba yutsi yana bayar da kyautar akidan dukiya da tafiya tsohon dukiya ke hadiran sannan a halarce man zara hudu wanda ya ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam zal annabi bai gushe ba kuma yi hulik yana halakar da aduwan makiyin da yake fasidan mai banna ne wanda kad tabbas jara ku ya zalunci manzan Allah da ka mun karanto a baya kalmar jar ta kan dauki makwaci ko wal jar zil qurba sannan kalmar jar ta kan dauki gudana ko duhu jari adu mai ko sannan kalman jar ta ɗauki zalunci jar ana gane haka nan haka nan muddabuhu masu yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi yana ba su a hu zaɓaɓɓun dukiyarsa lam yazal annabi bai gushi ba yi yana bayar da an fahimta a yi a wutsa da hu ko bukatunsa li'afin ga mai neman agaji yana bayar da na rabu wutan nan na garin bakonsa an gane kan karatun kuwa eh an gane kuwa ba gane ba lam ya zalshi annabi bai gushe ba yi yana bayar da kyautan autsarahu bukatunsa an fahimta yi yi yana bayar da kyautan autsarahu bukatansa ba mun ci autsar jinki bane na watsar falamma zai bin min hamil to lam yazal annabi bai gushe ba yahudi yana bayar da kyautan autsarahu bukatotinsa ga mutane sannan li'afin ga wanda yake neman agajin na rahu wutar garan bakonsa an san wutar garan bakwai eh a ah, ba sani ba su larabawa idan kai babban mutum ne kana da karanci da daddare za ka kunna wuta duk sanda ka ga ko baƙo ne zuciya ya hango wuta a can gidan tana tuto alama ne akwai abinci don haka in ya tsara su gurin ya san ba zai rasa abincin da zai ci ba haka alama ne na karanci kullum da daddare a ga wuta na tashi a gidan eh? hura ta ana gasa wani abu kenan ko raƙumi ko kaza ko kaza na ga ko ba ko ya yake tuta gidan ba zai rasa wutar da zai ci ba ba shi bane mai bada ma sai ke cewa kira kun da aliyaku ataku huwa al-kira wajahu qulub al-hashr haqqan huwa zura ai yana daga cikin abin da Allah ya faɗi cewa wacce wacce ruhu ki wa annabi gara irin tabaku ai gara irin tabaku yana daga cikin abin da ke nuna karanci da kina ba da ka ga idan ba ko ya zo gurinka abincin da baka saba ci ba haka za ka yi kuru a yi masa dalle a wata kunya ba haka ba to lam yazal annabi mai gushe ba yuti yana bayar da abu tsarahu bukatunsa ga mutane li'afi ga wanda ya nemi agajin narahu wutar garan bakonsa an fahimta yi. ai yana daga cikin abin da na naka ne take ta kalla la yukhzika Allah abada innaka latasidu rahim wa tahmil kal wa tuqri sai girma ma wa yana da cikin ko an fahimta yi. asarar takadima annabi ya zaɓi gabatar da sallar isha idan mutane sun taru da wuri wata ƙadima ko asarar ta ƙadima annabi ya zaɓi gabatar da sallar isha idan mutane sun taru da wuri wata akira sannan annabi ya zaɓi jinkirin sallar isha idan mutane ba tare taru ba ko kuwa sannan a annabi ya yi ƙoƙari fil isafi a cikin ainihin wato agaji a annabi ya yi ƙoƙari fil isafi a cikin agazawa mutane ba daga nan aka samu al'isafa motocin aka rubuta ambulance a kana ganin ana rubuta al'isafa a yanzu wannan kalmar ce suka amfani da ita al'isaf agaji ana ganewa ساتر للمضطر والمسكين أدهى منتبه موئلا للأهم وللمقصور أنسام ملتعيك جوده الآتي في إمهال زرع يوم عيسه بأغفال السماء لولا تكن ما ذر للورى توكاف غاني كفه للوالكاف للورى توكاف غاني كفه للوالكاف كاف ساتر شيء النبي ميتي مكوني المضطر wanda ya shiga cikin lalura amma yajibul mutarrafu almiski walmiskini da kuma wanda yake miskini ne azha wanda ya waye gari mun muntabis an yi watsi da shi fa nabazna bil ara'iku sai muka yi watsi da shi a yashi a dani mawgilat annabi majingina ne shi lil armul ga namijin da ya rasa mata eh eh eh a'a lil'arwul namijin da ya rasa mata in mace ce ai za a ce al'armu da su a wancan hadisi ba haka hadisi ya ce ba A sai alal alal armilati kaga ai da yake mace ce aka ce al'armila namiji shi ma mara mata akan ce al'armu ko kuwa to annabi shi mawqilan majingina ne lil'armul ga namiji mara mata al-maksuri wanda arzikinsa ya kari amsa wanda ya kai yamma multaif yana neman majingina to annabi shi majingina ne ga wannan mutum ana ganewa ana ganewa kuma juduhu kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ati mai zuwa fi imhali zar'i a cikin farin nan na shuka yau ma'is a wannan rana lokacin da ya kamata a samu ruwan sama shuka ba ta samu ruwa ba ana fari to juduhu cutar annabi al'afi mai zuwa ne fi imhali zar'in a cikin farin nan na shuka yau ma'is a wannan wunin wanda wannan wunin su a tsarin sama ta giragizan da ke safannin sama dama mun ci a tsakar safanni ko ya ma asharar jinni wa ɗin ne sabatun an tafi min a samawati al ardi al'abdi to suhubu girgije ko to giragirai don musa suhubu ko an fahimta a yi don ya faɗi wani shi sahaba suka as-sahab to suhubu jam'insa ne to suhubu a tsakarar gidan sasannin sama laulan take inda ake ba za ta zubar da ruwa ba mata da su ba zai cutar ba ana gane yau giragizan sasannin sama da a ci ba za ta zubar da ruwa ba ma to lam yasur ba zai cutar ba ma zarra ba zai cutar ba saboda mi iz yayin dalil wara ga tarikan duniya akwai taukafu gadi kafi an gane taukafu gadi kafi wato masammacin tafin hannun annabi mai zubar da ruwa an gane sannan alwakaf mai yawan zuba shi ya daga ya wadatar aji an gane kan karatun kuwa? Eh? ba ya ce su ba a katarin sama'i ba giragizan da ke sasannin sama laulan ke da za ta ke zubar da ruwa ma dan raba zai cutar ba me sa ba zai cutar ba saboda lilwara talakan duniya tauka ku gadi kafi wato masammacin mamakon tafin hannun annabi alwakafi mai yawan zubar da kyauta ka ya wadatu idan annabi ya kyauta ko girgije mai zubar to rike kai shi yanzu an gane kan karatu an gane tunda ai ya ce judu kyautar annabi al'ati mai yawan zuwa ne fi imhalin sarki a cikin farin nan na shuka yau a wannan ranar ma su a ƙasa da sama giraginan sasannin sama laulan takif da za ta ke zubar da ruwa mata da ba zai su ba saboda me lilwara su talakan duniya tauka su gaji kafi wato masammacin mamakon tafin hannun mandan Allah sallallahu alaihi wasallama an gani alwakasi mai yawan zubar da kyauta kaf ya gaji su yanzu an gane kan karatun an gane yanzu an fahimta yi eh? masammatu <laughs> to ba tauka kwarara gadi in an ce masammaci shine abinda ke cikin tafin hannunka an gani kafin kuma shine tafin hannun yanzu ka gani eh? yayin dalilin wara ga talikan duniya tauka gadi kafi abinda yake kwarara a cikin tafin hannun annabi alwaskafi mai yawan kwarara na kyauta ɗin kafi ya riga ya ishi yi. an gane yanzu sai an ɗan yi haƙuri da ma'ai karatun kunga yana da ɗan tsauri ba karatu noman wannan da ta saba sai sa sai an yi haƙuri karatun yake kuma mun faɗa mun ce da wannan karatun ne za a iya takwini da na kana ganin littafin nan ɗan ƙaramin shafi goma billahi da zila illa wa mutum zai iya gama ya gama doktora duk da kake da littafin nan kake kawo za ku karatu rigima za ku in ya gama zai karantar da kai kawai zai ce ai wa shu'ara ya tabi umul gauna da shi in za ka zo ka karanta alkitabu wa sunna za ka zo mai da wani wato a can banza wannan da ka banza da ka waje kuma ba wani waƙe-waƙen banza ba zai iya karantar da kai ba ne wallahi an gane to littattafai ɗan ƙanana irin waɗannan da su ake yin ta'asiri ka iya kaiwa zuwa ga matsawala wani ya ji wani malami ya kuɗaitar cewa lallai littafin asuwa ulgaya na shi kamishin yana da matukar muhimmanci a ce ɗalibi ya mallaka yana tashi daga nan sai kasuwa ya je ya tafsirin mujallabi goma ya zo ya buɗe ya fara nazari yana cikin karatu sai ya ci karo da waƙoƙin umar ulƙanta ya karanta baitin da farko har ƙarshe bai riga gane komai ba ya cikin wani tarihi ta alaga ta malam to waɗannan da bai cikin wallahi sun wanda za a da su na kan karanta wallahi kin da ban ji in da ku kasa gane wallahi me yake nufi da bai cikin saboda ya biya ya kutsa mallaka tafan tafsirin ko ba shi da kayan aiki da haka shi sa dole in ya zo wani abin ba yadda zai yi shi dole sai dai tsallake kuma ba zai gane ba ana ba to abin da ya kamata ke shi yasa muke kokari mafi yawancin kalimatu din sai mu istishhadi da ayoyin qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta wannan karatun duk wani karatu da kuke gani ana yi na allo ka kai mataki kaza zamanin ne da lura ta kawo shi kuma wanda zai yake da lokaci ya je yana da matukar amfani amma wallahi ba shi wani asalin karatun da ake samar da malamai ba shi wani an fahimta ba shi wani yanzu abdullahi wani rubuce-rubucen da idan ana wuce profeso a karatu ya daga ya wuce ga littafin shi nan kuma wannan littafin ta zini warka in ka ɗauka ba kowane malami zai karanta lafiya lawa ga littafin abdullahi gwaldinan na sarku hisnin rafi wallahi tallahi ba wai ma za ka zagi malamai da yawa wannan hisunan rasul ɗin ba zai karanta lafiya da wani ga littafin sanan alfiya yana da alfiya ta usulul fiqh yana da alfiya a akan tafsiri kitabun mustawid tafsir yana da littafin na hau bahr al-muhit baiti dubu da wani abu ne wadan islamiyya ne zai maka baiti dubu da wani abu gashi nan da su da rubuce-rubuce da yi masu yawan gaske wanda la su addu'a la su irin wannan karatun ake bukata sai an yi karatun da ba karatun wayo ba ana ganiya Allah ya samu dace dum ala asami da ida dan haka ya rasulullahi ka tabbata akan yanki makiya wa farri sannan ka yi farin ciki da hazzin ga wani irin babban rabo kad wafa wanda ya riga wannan rabon ya tafi wa ibrahim alladhi ninta ya rasulullahi ka samu ma kadarin ta duk abin da ka nema wanda min a'ta'i rabbi daga kyautar ubangiji na ma kafa abin da ya tsoye marabuwa halittu ba ta samu ba ma kafa abin da ya tsoye marabuwa halitta ba ta samu ba to shi annabi ya samu wannan daga kyautar ubangiji ana ganewa da ka duk ka dawwama alaƙa ƙira da kibirin akan bijirewa girman kai fi ma'alin a cikin ɗaukaka wanda ƙada na falkibar shi za ka ƙaddara hakika girman kai ko ya kori ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rasulullah ka dawwama ala ida idan akan firma da hancin makiya warta sannan kai ainihin wato farin ciki an gane wartaji wartaji wartaji ne bi audil ili wartaji bi audil ili دولة الغراء فيها sannan wartaji ka yi kauna ke أوناتي ko? in warta ne zai zama farin ciki kenan ko to wartaji ka yi ƙauna bi audil idi da dawowar idi fi mi fi daulatin garra a cikin daular musulunci an gane garra mai haske an gane wanda fiha a cikin wannan daula ta musulunci ba ya yi taushi a duwamul ɗiɓafi wato mafi dawwamar ainihin wato tausasawa an fahimta ne daulatul garra daular musulunci mai haske wanda tsa ya yi taushi fiha a cikin ita wannan daula ta musulunci menene azuwamul itsaf mafi dawwamar tausasawa wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi mun riga mun gama da wannan ko sai kuma wani kar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ku كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك